assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau tara ga watan safar hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da uku wanda ya yi daidai da a ya yi daidai da sha bakwai ga watan Satumba shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya miladiyya. muna cikin karatun littafin fasulul kitab fi zikiri a hambil firakil islamiyya yau za mu tashi shafi na 111 daga tsakiya Bismillahir Rahmanir Rahim eh kada amanta muna cikin magana kan aqidan ash'ira na'am wa min abraz mazahir zalika at-tadawwur daga cikin mafi mafi bayyanan sifofin wannan wannan ci gaba an gane wannan tadawur da aka samu kan aqidan asha'ira al-awwal al-qurb min ahli al-kalam wal i'tizal wato akwai kusanci daga ahli al-kalam da kuma mutazilawa an gane bayan abul hasan al-ash'ari ya rasu bayan rasuwansa sai zamanto mabiyan abul hasan al-ash'ari wato sun canza wasu abubuwa da yawa daga cikin aqidu na abul hasan al-ash'ari daga cikin ci gaban da aka samu ko kuma ce ci gaban mai haƙar rijiya akwai ainihin kusanci daga ma'abuta ilmul kala da zilawa. a da can sun nisanci a zilawa, amma kuma daga baya sai suka zo suka kusanci zilawa. an gane yi kaga anan wajen ba za a kira ci gaba ba da abul hassan al-ash'ari yana kyaman zilawa. yana kyaman ilmul kalam sosai sai gashi kuma ya ƙara kusanta zuwa gare su wato bayan rasuwansa mabiyansa sun kusantar da aƙidan shi zuwa ga ainihin mutazilawa nam saniyan na biyu ad-dukhul fi tasawuf shiga cikin sufanci wal tisaqul mazhab al-ash'ari bihi da kuma liƙa alaƙanta mazhaba na ash'ariyanci da sufanci sai ya zamanto kowane sufi yana bin aqidan ash'ariyanci ne ina ba dan gane wannan to kaga tun daga da sufaye sun rike aqida na ash'ira to ya nuna kenan cewa ash'ariyanci yayi daidai da bid'an su kenan an gane yayi na'am sufaye sun fahimci cewa ash'ariyanci yayi daidai da bid'an su shi ya sanya suka rungumi wannan aqida ta ash'ira na'am ثالثا نوكو الدخول في الفلسفة shiga cikin ilimin filosofi wa ja'aluha juz'un juz'an min al mazhab da kuma sanya filosofi ya zama juz'i na mazhabin ash'ira wanda a lokacin da shi Abul Hasan al-Ash'ari yake raye rahimahullah wato bai sanya filosofi ya zama to wani juz'i daga cikin aqidar ash'ira ba amma bayan ya rasu sai mabiyansa suka sanya ilimin filosofi. ya zamanto juz'i daga cikin aqida asha'ira an gane to wannan shine ci gaban da aka samu ko kuma ce ci bayan da aka samu bayan rasuwan Abul Hasan al-Ash'ari rahimahullah man huwa al-imam Abul Hasan al-Ash'ari wane ne imam Abul Hasan al-Ash'ari wane ne shine lamma kana aktharun nas fi aqdar al-islamiyya yayin da ya kasance mafi yawan mutane a cikin sasanni na musulunci ينتسب aqidata aqidatan ila هذا al-imam suna danganta kansu ga aqida zuwa ga wannan imam din kun gane yayi mafi yawan mutane a duniya mafi yawan mutane a sasannin duniya suna danganta kansu zuwa ga abul hasan al-ash'ari suna cewa su yan ash'ariya ne ko su yan ash'ira ne wa yaftakhiru bihi kuma suna yin alfahari da shi suna bugun kirji su ce mu yan ash'ira ne wa ma zalika la ya'rifu shay'an anhu amma kuma duk da haka bai san komai dangane da Abul Hasan al-Ash'ari ba tunda kana danganta kanka zuwa ga wannan imam din to ai ya kamata ya zamanto ka fi kowa sanin wane ne shi to wasu suna danganta kansu da wannan imam in ka tambaye su wane ne abul hasan al-ash'ari sai su gum ba san shi ba wala an aqidatihi allati laki Allah biha sannan kuma su wayannan mutane masu danganta kansu ga abul hasan ba su san wani abu dangane da aqidansa ba wanda ya gamu da Allah da shi wani aqida ne abul hasan ya gamu da Allah da shi wani aqida ne ya mutu a kansa ba sani ba wastaqarra alaiha amruhu wastaqarra alaiha amruhu akhiran na'am kuma aqidan da al'amarin shi ya tabbata a kanta a ƙarshe wata aqida ce wastahaqqa biha an ya kula min al'a'imma a muqtada kuma ya cancanta da haka ya zamanto daga cikin a'imma jagorori wanda ake koyi da su eh. bal inna arafu kuma kana alai fi marhalatihi a'a su wayannan mutane masu kiran kansu yan asha'ira masu kiran kansu yan ash'ariya wato sun san abin da ya kasance a kan shi ne a cikin marhalan shi na biyu kawai a gari sun san abin da ya kasance a kan shi a me a marhalan shi na biyu ba su san abin da ya kasance a kai na marhalan shi na ƙarshe ba abula an yantakila ila aqidatul imam ahmad bin hanbal eh, a marhalan shi na biyu kafin ya cirantu zuwa ga akidan imam ahmad bin hanbal domin ƙarshen rayuwar abul hasan ya bar akidansa ta ash'ariyanci ya koma zuwa ga akidan imam ahmad bin hanbal kamar yadda kowa ya sani a ƙidan Imam Ahmad bin Hanbal shine salafiyanci an gane ai shi yasa ƴan Shi'a sukan ce wa ƴan salafiya ƴan Hanabila to sun san cewa ƴan salafiya sun ciranto a su ne daga Imam Ahmad bin Hanbal sun ciranto a su daga Imam Malik sun ciranto a su daga ainihin a'imma to sukan jingina ma ƴan salafiya suna da suna ƴan hanbaliya وأحببنا أن نلقي الضوء عن حقائق هذا الرجل muna so mu dan mu dan haska mu dan cefa wani haske game da hakikanin wannan mutumin al-mubajjal wannan mutumin mai daraja allazi sara majhulan inda kaseerun mimman yantahilu aqidatahu wanda ya zamanto abin jahilka a wajen da yawa daga wanda suke jingina kansu zuwa ga gidansa ko da yawa daga cikin mutane masu jingina kansu zuwa ga gina abul hassan ba su ma san shi ba A gane kuma wannan ba mamaki ba ne yana faruwa yanzu kiristoci yanzu sun san annabi isa wala ba san shi ba kiristoci wanda su suke alfahari da annabi isa cewa shi suke bi to ba su ma san annabi isan ba an gane yayi sun kawo tarihi na kuskure dangane da annabi isa sun jingina mai siffan da ba nashi ba sun kira shi dan allah sun kira shi Allah sun kira shi kaza sun kira shi kaza duk na abubuwan da suka faɗa ya saba ma haƙiƙanin annabi Isa din to ana iya samun wannan to kaman da yawa daga cikin sufaye suna danganta kan zuwa ga shehu dan fodiyo al-mujaddid amma idan ka karanci littattafansa za ka ga cewa shehu dan fodiyo malami ne mai kokarin kawo gyara malami ne mai yaƙi da shirka malami ne mai yaƙi da bir'a malami ne mai yaƙi da sabon Allah to sai zamanto su kuma sufaye da suke awan cewa su suna bin sa to sai kuma gashi shehu dan godiyo awan shi kamar yayi hannun riga da nasu a gane yana da wuya kaga sufayen Najeriya suna yaƙi da bir'a suna yaƙi da shirka amma shehu dan godiyo rubuce-rubucensa ya nuna cewa lallai shi mutum ne mai kyaman shirka baya son shirka ko kaɗan baya son biri'a ko kaɗan ya wallafa littattafai da yawa to irin wannan yakan faru za ga wasu mutane suna danganta kansu zuwa ga wani mutum bai daraja amma kuma wannan mutumin ya yi gaba sosai yamma an gane yayi aye nam hasaba ma afadana bihi ulama'una rasikuna fil ilm eh muna so mu yi bayanin hakikanin wannan mutumin gwargwadon abinda malaman mu suka fa'idantar da mu malamanmu arrasikuna fil ilm malamanmu da suka kafu a cikin ilimi fa aqulu wa billahi tawfiq yau ina cewa duk da Allah nake neman gamdakatar at-ta'rif bil imam Abu hasan wato to ta'rifi game da imam Abu hasan wai wane ne Abu hasan ne al-Ash'ari هو علي بن إسماعيل بن إسحاق بن سالم بن إسماعيل بن عبد الله بن موسى بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري نعم kenan yana da alaka da babban sahabi abu musa al-ash'ari na muli da sana sittina wa mi'atain min al-hijra an haife shi shekara na 160 daga hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam hmm. hijiran manzon Allah na 160 aka haifi wannan babban imami din rahimahullah tarajjamahu abul eh? qasim 260 na'am tarajjamahu 260 da hijira Ah, sittina wa mi'ataini akwai wawu walida sana sittina wa mi'ataini min al-hijra an gane hari tarjamahu abul qasim ali ibn abul hasan ibatu la bin al-dimashqi fi kitabih tadbir abul qasim ali ibn al-hasan ibatu la bin asakir imam ibn asakir ya kawo tarjamansa imam ibn asakir al ya kawo tarihin abul a littafinsa tabyidu kadhibil mubtari ma nusiba ila abi musa al-ash'ari eh. abi hasan al-ash'ari wato sunan littafin tabyinu kadhibil mubtari bayyanar da ƙaryan mai kirkiran ƙarya fi ma nusiba ila abi hasan al-ash'ari hmm. daga cikin abin da aka danganta zuwa ga abi hasan al-ash'ari wal khatib al-baghdadi fi tarikh al-baghdadi sannan al khatib al-baghdadi shi ma ya rubuta tarihinsa a littafinsa tarihu Baghdad wa Zahabi fi tarikh islam sannan Imam Zahabi ya rubuta tarihin Abu Hassan a littafin sa Tarihul Islam wa Ibn Kathir fi Bidaya wa Nihaya Ibn Kathir shi ma a littafin sa Al-Bidaya wa Nihaya wa gairu da wasu su min ayati ulama na gaggagaggan malamai na hakika malaman da suka tsaya kan hakikalin addini wa hasiluhu annahu dakala Baghdad wato matabbacin abun yadda al'amarin yake shi abul hasan al'ash'ari rahimahullah ya shiga bagadada wa kazal hadisi an al-hafiz zakariya bin yahya as-sadi ya karbi ilmin hadisi daga al-hafiz zakariya bin yahya as-sadi rahimahullah adu a'immatul hadis. ɗaya daga cikin imamai na hadisi da fiqhu na'am wa ahadu talam talamizat imam ahmad rahimahullah kuma ɗaya daga cikin ɗaliban imam ahmad Allah ya masa rahama wa kaza aidan an abi hanif an abi hanifa kuma aljumahi kuma ya karbi ilimi kuma daga abi hanifa aljumahi wa sahal bin sah wa muhammad bin yaqub al-muqri eh wa abdurrahman bin khalaf al-basri da kuma abdurrahman bin khalaf al-basriyin dukan wayannan gaba ɗaya mutanen basra ne kuma kowa ya san garin basra garin basra gari ne wanda ya shahara a iraki an gane ku akwai manya-manyan ainihin malamai a cikinsa na'am na'am waruya anhum kasiran fi tafsirihi al-muqtazan wato an ruwaito game da su wato da yawa rawa anhum kasiran ya ruwaito daga gare su shi abul hasan ya ruwaito abubuwa da yawa a tafsirinsa al-muktazin ko al-muktazan wa kaza ilm al-kalam an shaykhi kuma ya karbi ilmul kalam daga malamin sa menene ilmul kalam ilimi ne mai kyau eh mun ga mun bayani a satin da ya wuce ilmul kalam ilimi ne na bid'a shine kokarin sanin Allah da sanin hakikanin samuwar Allah maimakon a san shi ta hanyar Qur'ani da hadisi sai a bi ta hanyar philosophy da wasu ka'idoji na hankali wanda su ne suka gina shi da san ransu ina ba san gane wannan to saboda haka ilmul kalam ilimi ne wanda malaman mu magabata salaf sun kyamace shi malaman magabata sun ba da fatawa cewa idan an kama mutum yana kokarin gina addini da ilmul kalam ya kamata a kama shi ne kamar yadda imamu shafi'i ya ce a kama shi a ɗaura shi akan jaki in an daura shi a yi ta masa bulala ana tafiya da shi a kasuwanni da wajen taron jama'a a gaya wa mutane wannan shi ne sakamakon mutumin da ya kauce wa sunan manzan Allah ya zo ya lizimci ilmul kalam a yi ta masa bulala ina fatan gane wannan to saboda haka shi wannan bawan Allah Abul Hasan al-Ash'ari ya karbi ilmul kalam daga malaminsa zauji ummi shi malaminsa zauji shi shine mijin mahaifiyarsa abi ali al-jubai shine abi aliyu al-jubai sai gyara shine shekul mutazila ina ba san gane wannan ya karbi ilmul kalam daga wa daga malamin sa shi mijin mahaifiyarsa kenan kaman shi agola ne ga shi jubai shi abul hasan al-ash'ari yana matsayin agola ne ga shekul mutazila a zamanin sa ina ba san gane a zamanin sa ba mai ilimin sa akan wannan aqida na mutazilanci an gane ku? abu aliyu jubai ma tabahara fi kalamil i'tizal a lokacin da abul hasan al-ash'ari yayi zurfi a cikin magana na ainihin mutazilanci wa balaga fihi al-gaya ya kai makura a cikin sa hatta kana yusharu ilayhi bil banan har ya kasance ana nuna shi da yatsa ana cewa kai kaga wani babban malami ba kaman shi in ka ji an ce ana nuna mutum da yatsa to ya kai makura a wajen wannan ilimi din an gane wannan ai har ya kasance ana nuna shi da yatsa cewa babban malami ne shahararre ne akan wannan aqida na ijtizal na kana yuridu al-askila ala ustazihi fi dars ya kasance yana gangaro da tambayoyi ga sa a cikin darasi wala yajidu fiha jawaban shafiyan eh malamin baya samun jawabi mai warkarwa abu hasan ya ɗan shiga cikin rudu dangane da aqidar mutazilanci to na abubuwan da ya shiga cikin rudu sai ya sa wa kanshi zai ringa jefa tambaya ɗaya bayan ɗaya zuwa ga malaminsa ya jefa mai idan malamin ya warware mai wannan shubha alhamdulillah idan bai warware bai ba to ya sa akwai matsala ya riga ya hararo matsaloli da yawa cikin ta zilanci. Kuna da wannan ko to menene abin da zai warkar da shi malamin ya bashi amsa idan malamin ya bashi amsa ya iya warware mai shubha alhamdulillah idan bai iya warware mai shubha ba to ya bar baya da kura to wannan shine abin da ya faru tsakanin abu aliyu juba'i da abul hasan ya masa tambayoyi da dama kan wasu abubuwa da suka shige mai cikin duhu dangane da aƙidar mutazilanci ya kasa bashi amsa wala ya ji fi ha jawaban shafiya hmm. ya zamanto to baya samun jawabi mai warkarwa ta hayyara fi zalik sai ya rude akan haka ya shiga cikin rudu oke anhu annahu kada ta shekara 40 mutum na kan abu daya eh ashe lalle ya yi zurfi ya kai makura a cikin wannan fanni din eh to an karbo hikaya shi da kanshi yana bamu labari shi abul hasan annahu qala ya ce wa qa sadri fi ba'd layali shay'un wato ya auko ya auka cikin kirjina a cikin sashen darare mai auka kirjina shay'un wani abu mimma kuntu fihi min al-aqaid daga cikin abin da na kasance a cikin sana aqidu fa qumtu wa sallaitu rak'atayn abinda na kasance a cikin na aqida na mutazilanci hmm. to sai ya zama to ya fado mutu a cikin rai shubha sai na tashi sai na yi sallah raka'a biyu dan roki Allah ya bani amsa dangane da wannan abu na'am wa sa'altu Allah ta'ala an yahdiyani tariqal mustaqim sai na roki Allah ta'ala ya shirya da ni hanya mai kakke na'am wa nimtu fara'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manam to ana nan sai na yi bacci an gane yayi sai na yi bacci da na yi bacci sai na ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci a shakautu Ilahi, ba'du ma bi min al'am sai na kai ƙara zuwa gare shi sashen abin da ke tare da ni na al'amari na gaya mai ya rasulallah wato ya rasulallah gaskiya ina cikin shakka kan wasu al'amura ina cikin shakka kan kaza da kaza da kaza ti ya gaya wa manzo abin da shi har yanzu gaskiya bai samu natsuwa a kansu ba faƙala li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya warware min wannan shubha da wata magana dunkulalliya wanda duk mutumin da ya dauke ta ya aiki da ita ya gama samun amsa game da shubhansa mai manzo Allah ya ce maza alaika bi sunnati ya kai abul hasan ka lizimci sunnata idan ka lizimci sunnata zaka samu warwara daga wannan shubha din allurai na'am wannan shi ne amsa dunkulalliya da aka bashi kenan da can abul hasan yana kan sunan manzo Allah da can baya kan sunan manzo Allah da can yana amfani da ka'ida na mantiq da ka'ida na falsafa a wajen kokarin riskan tauhidi na batan gane wannan na'am saboda haka manzon Allah sai ya gaya mai a mafarki alaika bi sunnati na'am ban tabahtu yace sai na farka wa aradtu masailal kalam sai na gittawa matsaloli na ilmul kalam lima wajadtu fil qur'an ga abin da na samu a cikin qur'ani wal akhbar da sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am fa azbattuhu sai na tabbatar da shi duk abin da na samu sai na gitta da wannan ilmul kalam din na gitta wato na dauko ilmul kalam sai na gitta da ainihin kitabu wa sunna duk abin da na gani a cikin ilmul kalam ya dace da kitabu wa sunna sai in tabbatar da shi abin da na ga ya saba sai yi watsi da shi bostu masu wahu wa wara'i zihiriyan hmm. sai na yi watsi da duk abin da ba shi ba a bayan bayana Shi wa wara'i bayana zihiriyan bayan bayana Idan hmm. duk abin da ya gita wa kitabu sunna daga cikin matsaloli na ilmul kalam sai na jefar da shi bayan bayana a nan wajen abul hasan ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ga abin da manzan Allah ya gaya mai dama mutum yana aiki da mafarki ya gina hukunci na addini eh ana aiki da mafarki a gina hukunci na addini mutum ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam har manzan Allah ya ce masa ka canza aƙidan da kake kanta ba ta da kyau ka koma ka ba aƙidan ahlus sunna shin mutum zai aiki da shi saboda me bai ci karo da dama ana aiki da mafarki shin mafarki yana daga cikin asali daga cikin yana daga cikin hujjoji na ahli sunna cewa idan muna jayayya cikin wani al'amari mu koma zuwa ga mafarki to anan wajen gashi abul hasan ai yana cikin shakka kan wani abu sai koma zuwa ga mafarki dama abun a rubuce akwai shafiri da ba. yau to idan mutum ya yi mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to sai ya auna dan manzo Allah ya ce man ra'ani fil manam fa sayrani fil yaqza ko fa ka annama ra'ani fil yaqza fa inna shaytan la yatazayyani la yatazayyani duk wanda ya gani a cikin bacci to kamar ya gani ne a farke domin shaytan baya kama da ni shaytan baya siffantuwa da siffata so haka idan mutum ya yi mafarki ya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to ya tabbatar manzan Allah ne ya gani amma fa da sharadi kamar yadda malamai suka ce shin dama ya san manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanci hadisi ya karanci hadisan manzan Allah da kuma tarihi ingantacce ya san wane ne manzan Allah ya san irin siffofin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam idan ya zama to ya karanci tarihi ya karanci hadisan ingantattu ya san irin siffofin manzan Allah a cikin hadisi to sai ya ga manzan Allah wanda yake da irin siffar da ya gani a cikin hadisi ai shi kenan ko tunda ya ga manzan Allah wanda yake da wannan sifar da ya gani cikin hadisi to manzan Allah ne amma da ya ga manzan Allah cikin mafarki sai ya gan shi bakin kirin da shi manzan Allah ne ko ya gan shi dan gajere da shi dab da kasa manzan Allah ne ko ya gan shi dogo talala manzan Allah ne a ko ya gan shi da haƙora ke kamar kamar ya ci goro haƙoran haƙora sun yi baki manzan Allah ne kaga abin da muka karanta an ce manzo Allah in yana magana ana ganin haske na fita daga cikin hakoransa daga wushiryansa sai kuma manzo Allah balarabe ne ba baki bane shi manzo Allah shi yana da siffa wato matsakaici shi ba dogo ba gajere ba sai kaga wani mutum ta lala wato tsawon yayi yawa to ba manzo Allah bane kaga wani mutum gajarta yayi yawa ba manzo Allah bane an gani kaga wani mutum a cikin mafarki sai ka kawo mai ainihin zuma ta kawo mai zuma ka ce aka maka Allah ga zuma ka ce ce subhanallah ba na shan zuma A gani ya nuna ma kiyayya ga zuma shi manzo Allah ne kowa ya san manzon mu mutum ne mai san zuma sosai yana san zuma sosai to kuma kayi mabarki ka ga manzon Allah sai ka kawo mai turare sai ce subhanallah ni ba na turare ya ma faɗa kada kawar kawo turare manzo Allah ne an ce manzo sallallahu alaihi wasallam baya tun kudi abubuwa guda biyu mai da mai turare da zuma turare da zuma in ka ba manzo Allah turare kai da yake amsa in ka ba shi zuma kai da yake amsa to sai kai mafarki gashi ka ga manzo Allah ya ka ba shi turare ya ki amsa har ma ya maka fada har ma ya nuna fushi sai kai mafarki gashi ka ba manzo Allah zuma manzo Allah ya nuna ma shi baya shan zuma to abin da ake so nuna ma fa inna shaytan la yatamassalu bi shaytan baya yin kama da ni ba zai taba yuwa shaytan shaytan ya zo ba ya ce ma shi manzon Allah ne idan ya ce ma shi manzon Allah ne in ka kawo mai zuma ba zai sha ba saboda manzon Allah na shan zuma idan ka kawo mai tafarnuwa zai amsa zai yi maraba da tafarnuwa to ka ba manzon Allah bane shi kuma bai isa fuskar shi bai sai kama da fuskar manzon Allah ba irin siffofin da aka faɗa kan hadisi ga manzo Allah shedan ba zai iya zuwa ya kamanta kanshi da wayannan siffofi ba ku gane wannan ayi so da ka duk irin wayannan abubuwan da Manzan Allah ke sha'awa idan ka zo ka ba idan ka zo ka ba shedan shedan ba zai kyamaci wannan abin ne shedan shedan bai zai ta giya ba ha shedan ya zo ya ta giya ya karbi zuma ya dage ya nuna ma yana son zuma ba zai yiwu ba ko shi dan ya dage ya nuna ma cewa baya son tafalluwa kana kawo tafalluwa zai amsa kuma in ka duba siffofin shi za ka siffofin shi bai yi kama da siffar da ka karanta cikin sahih bukhari cikin muwatta na imam malik cikin sahih muslim da sauran littattafai irin su shama'il muhammadiyya da suka faɗi irin siffofin manzon Allah da ɗabi'unsa to idan mutum ya karanta wannan shama'il din ya duba abin da ya inganta daga game da manzo sai ga manzon Allah cikin mafarki to shi ya gani to in ka gashi a cikin mafarki kuma sai ya ce maka ka lizimci bin aqidan shi'a tiya kaga ba shi ka gani ba ko ya ce ba ka zama ɗan sururiya ko ya ce ba ka zama ɗan ikwamin musulmi ko ya ce ma ka zama haddaji ko ya ce ma ka zama sufi ko ka zama khariji yaya shin shi ne kaga ba shi bane kaga abul hasan abin da yasa yayi aiki da wannan magana manzo Allah ya ce ne ya abul hasan alayka bi sunnati hmm. ya kai abul hasan ka lazimci bin sunnata wannan shine dunkulallen maganar da manzo Allah ya kai ma abul hasan kuma abul hasan ya farka ya kama aiki da wannan magana kai tsaye an gane kaga wannan mafarki ta nashi mafarki ne da gaskiya eh nam qultu sai na ce al insanu idza ra'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fil manam wato mutum in ya ga manzo sallallahu alaihi wasallam cikin bacci aka annama ra'ahu fil yaqaza kaman ya ganshi ne a farke walakin kullu hadha idza wazana baina ru'yahu wa nususil wahayain eh sai dai cewa duk wannan fa idan ya auna tsakanin mafarkinsa da kuma nassoshi na wahayin nan guda biyu wanne ne wahayi guda biyu alkitab sunna in ce wahayi guda biyu alqur'ani wahayi ne hadisan manzon Allah wahayi ne ingantattu an gane wannan ko ai za sadama ru'yahu nususal wahayain idan idan mafarkinsa ya gitta yayi karo da nasoshin Qur'ani da Sunna innahu yasiru adgas ahlam to yana zamantowa yaye yayin mafarki ya zamanto adgas ahlam yaye yayin mafarki kama yuqal kamar yadda ake cewa fala qimata lahu fi mizan shar babu kima babu kima ga wannan mafarki a cikin mizani na shari'a fata na ba ka ka da wannan magana muhimmin jiddan lalle wannan magana yana da muhimmanci sosai na ta gare da yawa daga cikin sufaye daga cikin abin da ya halakar da su shine wato sauraron mafarki da shaidan ya gane cewa sufaye ba su damu da karatun hadisi ba sosai sufaye ba su damu da hadisi ba sosai to sai shedan ya fita wannan hanya sai ya batar da su kamar yadda ibn al-jawzi ya faɗa a cikin talbisu iblis kun gane wannan ayi sai shedan ya zo ya ce shi an wato masu biyu yana cikin masallaci ko yana cikin ɗaki yana zikiri kawai sai ya ji murya kawai in ya ji murya zai ji murya baya ganin mutum wane ne yake magana sai ce manzan Allah ne yake magana manzan Allah ya ga irin dagewanka wajen bauta da irin yadda yadda baka wasa da zikiri yadda kake kiyaye addini shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yanzu na bayyana gare ka annabi zai gaya mai na bayyana gare ka amma albishir cewa kai dan aljanna ne cewa ko nan ka tsaya ba ƙara bauta ma Allah ba ka shiga aljanna na ba san gane kuma zai ji murya sosai manzo Allah ya zo ya bayyana gare shi manzo Allah ya zo gare shi ya ji murya bai ga manzo ba kai wani lokaci ma zai bayyana gare shi cewa shine manzon ya ga mutum iri iri mutum ya zo gare shi cewa ni ne Muhammadu manzon Allah irin ƙoƙarin da naga kana yi wajen zikiri ƙoƙarin da kake yi na bauta da kuma tsarkake zuciyarka shi yasa na zo kuma albishi cewa kai dan aljanna ne kana jiran mutuwa ne kawai yana farkawa to ni alhamdulillah ne dan aljanna ne kuma manzo Allah na gamu da shi gaba da gaba ya ce ma ba sai na ci gaba da sallah ba ya ce ba sai na ci kaga ashe ka duba shedan ya riga ya fahimci jahilcin su sai shedan ya yi amfani da wannan jahilci ya yi ta halakar da su an gane wasu da yawa masu cewa sun ga manzan Allah ba kokari suka yi ba lallai sun ga wani mutum wanda ya yake shi manzan Allah ne ibn taymiya ya faɗi wannan a cikin littafin sa al-furqan auliya awliya'ir rahman wa awliya'ish ah, shayatin an gane ko wani lokaci ma idan lalacewa ya kai intaha ga wani sufin sai ya ji murya ya tambaya wane ne wannan sai ce ni ne Allah ubangijinka na ga irin kokarin da kake yi wajen ibada shine ce in yaba maka cewa lalle kai dan aljanna ne yanzu ba sai ka yi aiki da abin da ya zo cikin qur'ani ba yanzu imaninka ya kai kai ma ka ringa cikin cikin ka yanzu in kana so ka bauta ma Allah mu yi magana da ni da kai kawai kuma jona in kana so ka bauta ma Allah ba ruwanka da qur'ani ko hadisi ka wuce nan kawai mu yi magana da ni da kai kawai sai farka cikin farin ciki ya gaya wa ainihin muridansa cewa alhamdulillah yanzu matakin shi ya kai kaza a wajen shugabanci ya kai matakin kudubi ko ya kai matakin gausu yanzu wanda kai wanda kai wanda matakin baya bukata manzo Allah kuma shi ma yana bukata ne ya ci gashin kansa ina fatan gani saboda haka yanzu shi baya bukata ya dauki alkur'ani ya karanta nan ko yawwa shi yanzu ya fi karfin a ce masa a ce masa ainihin alhaji sai dai a ce masa annabi iyad na ba gane wannan ya riga ya kai wani mataki yanzu to menene ya fada cikin hallaka babban abin shine jahilci wato ba shi da ainihin ilmani da ainihin karatun qur'ani da hadisi da kyau da a ce ya damu da karatun shari'a yana karatun shari'a da kyau sai ya ga wani mutum ya zo ya ce shi Allah ne nan take zai kore shi nan take zai ce a'udhu billahi samiil alim min ash-shaytanir rajim min hamdihi wa nafsi wa nafsi ta wajen kuma za ka ya fashe an ce irin wannan abin ya faru ga abdulkadir jelani abdulkadir jelani kamar da kuka sani mutum ne mai kokarin bin sunna rage mahulla wanda yan kadiriya suke da kan zuwa gare shi ko aqidan shi aqida ne na ainihin salafiya na fasan gani ya rubuta littafinsa al-kunya to shi wannan abdulkadir jelani wasaran yana cikin bautan Allah kawai sai ya ga kan kwado abin rufi rufi ya bude rufi na budewa kawai sai ya ga wani bawan Allah ya bayyana gare shi ya ji murya sosai cewa ni ne manzan Allah na zo ne na ji kaza na ji kaza na ji kaza irin kokarinka nan take Abdul Aziz yake yana da yana karatun Qur'ani yana karatun sunna ya san hadisi nan take ya nemi tsari da shi ya kore shi yana karanta isti'aza ko sai ji tsiki ashe shi nan ne na fatan gane to irin wannan shine abin da ke faruwa idan mutum ya mafarki ya ga manzon Allah in fa bai da ilimi zai iya bata ko manzon Allah zai ringa zuwa wani lokaci ma zai kawo ma ziyara har ku ci abinci tare da shi ina fatan gane duk ibnu taymiya ya faɗa a cikin alqur'an kaga mutum kirkiri ya zo ya ce ni manzon Allah ne ya zo ya baka wasu azkar ya baka wasu kuma shedan ne shedan ne ya zo kan siffa na manzon Allah ya zo kan siffa kai ya zo da siffa na yaudara amma kamar yadda aka faɗa ba zai iya kamanta kanshi da manzan Allah ba eh an gane ku wa hadha abul hasan al ash'ari eh ga abul hasan al ash'ari nan ta'aradat wa takafa'at alayhi al adilla wato dalilai sun yi karo dalilai sun yi karo a gare shi akwai kuma dalilan da ke takafa'at karfin su ya zama daya hmm. ya kasa rinjayar da wani ya yi amfani da duk kokarinsa wajen ganin ya rinjayar da wannan dalili akan wannan ya kasa wala kai kaifa yuhalliluha bai san yadda zai warware wannan wannan matsaloli ba faqama wa a rak'atayn sai ya miƙe yayi sallah a biyu wa sa'ala Allah al sai ya roki Allah ya shirye shi wa nama fara'a rasulallah, sallallahu alaihi wasallam fil manam sai yayi bacci kun ga wannan karin manta muna yawan yawan faɗa cewa ko da mutum na cikin bid'a kai ko da mutum na cikin kafirci inda ya zama to yana da ikhlasi to insha Allah ba zai taɓe ba wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al ne?' idan ya zama kyau mutum a zuciyarsa yana da kyakkyawan manufa gaskiya yake nema yana cikin addinin kirista ne ko addinin yahudanci ne ko addinin kaza ne ko yana bautan gunki ne kan gane ko kuma dan bid'a ne amma shi yana son gaskiya ne to insha Allah ba zai mutu ba sai ya ga gaskiya ku fahimta ko to galiban mutanen da suke bacewa su ne mutanen da suka rufe zuciyarsu ba sa son gaskiya ko da sun ga gaskiya ba sa son su amsa to irin su ne ke bacewa amma idan zuciyarka a buɗe yake in sha Allah ba za ka tabe ba hmm. an gane wannan ko to saboda haka Abul Hasan sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin bacci fa shaka ilayhi ba'da ba sabidi min shubuhat sai ya kai ƙara zuwa gare shi sashen abin da ke tare da shi na shubuhohi ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am wa annahu a'awazahu cewa wa'annan shubuhohi sun gagare shi ya kasa jam'i tsakaninsu ya kasa tarjihi wanne ne gaskiya wanne ne ba gaskiya ba halala alaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mashakilahu bi kalimati manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya warware ma ya halalewa Abul Hasan al-Ash'ari mushkilolinsa bi kalimati jami'a mani annabisa hmm. da wata kalma dunkulaliya kuma kalma wacce ta hana a fahimci sabaninta kuma kalma mai tsada mai muhimmanci in an ce kalma jami'a kalma dukulalliya in an ce gomani'a wato kalma wanda ya tattaro komai sannan kuma ya hana a fahimci sabanin haka a gano da amri sababu hidayatihi wa ruju'ihi an al-i'tizal eh yace na rantsa da Allah wannan kalma ita ce sababi na shiriyansa da kuma sababin wansa daga barin aqidar mutazilanci wanda ya shekara arba'in yana kanta Eh? kaga wannan ba karamin fa’a ya ci ba Allah ta'ala ya shiri shekar arba'in ka saba da abu ya zama to namanka ya zama jininka lahaman wa daman amma kuma mutum ya dawo ashe cewa dan bid'a baya tuba laisa ala itlaqihi ana iya samun dan bid'a ya dade akan bid'a daga baya tuba an gane amma mafi yawan yan bid'a ba sa tuba to menene yasa dan bid'a baya tuba galiban saboda ya riga ya kulle zuciyarsa ya dauka cewa abin da yake kai addini ne shi dan bid'a dalilin da yasa baya tuba ya riga ya halarta abin da yake kai ne. yana ganin cewa abin da yake yi addini ne abin da wasu ke yi bata ne to ka san ko mutumin da ya riga ya ya kalli abin da yake a matsayin shari'a alhali bata ne yana da wuya kuma ya tuba ko hmm. hal unabbi'ukum bil aksarina a'mala allazina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a ko su ne mutanen da wanda suka fi taɓewa a duniyar nan wajen aiki su ne allazina dalla sa'ayuhum fil hayati duniya. su ne wanda aikin su ya bace a cikin rayuwar duniya amma wahum yuhsin wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a su suna tsammani cewa abin da suke mai kyau ne kuma afaman zayyana afaman zuyyina lahu su amalihi fara'ahu hasana shin wanda aka kawata mai mummunan aikinsa sai yana ganin shi mai kyau kuna ganin zai shirya kuwa yana da wuya amma mutumin da ya buɗe zuciyarsa gaskiya yake nema to wannan insha Allah ba zai tabe ba na'am dan eh, hidayati wa rujui ahli al-i'tidal fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masa alayka bi sunnati ka lizimci sunnata zaka samu shiriya ya abul hasan ban tabaha sai ya farka wa arada da kalam bima wajada fil qur'an wa sunan sai ya gitta matsaloli na ilmul kalam ya gitta shi da abin da ya samu a cikin qur'ani da sunnonin manzo sallallahu alaihi wa sallam fa ma kana yajidu fi nafsihi min al-mashakil sai abin da ya kasance yana ji a cikin ransa na mushkiloli sai ya kushe wa shubuhat da shubuhohi na'am fataraka tilka al-aqida al-kabisa sai ya bar wannan aqida mummuna ila ma yazunnu aqrabu ila al-haqq zuwa ga abin da yake zaton ya fi zuwa gaskiya a wajensa ala wa huwa mazhabu ibn kullab ku saurara shine mazhaba na ibn kullab gare hmm. ya bar aqida mutazilinci sai kuma aqida ma ibn kullab shi ibn kullab yana kan sunna shi ma bata ce ne shi ma ibn kullab yana kan aqidan bid'a ne amma kuma aqidansa ta fita mutazilinci tsafta an gane a lokacin da ya bar aƙida mutazilanci sai ya duba wacce aƙida ce ta fi zama gaskiya sai ya duba ya ga gaskiya aƙidan ibn kullab ta fi zama gaskiya ya ga wasu matsaloli da yawa da yake cikin shakka a gare su ibn kullab ya warware masa na ba gane sai ya fada cikin mazhaba na ibn kullab to har yanzu dai bai gama shiga cikin sunna ba ya bar katon bid'a ya koma zuwa ga bid'an da bai kai wancan ba an gane bid'a ma wata tafi wata eh su yan asha'ira suna dan aiki da qur'ani da hadisi amma kuma suna tare da mutazilawa wajen yin aiki da hankali a wasu al'amura an gane amma mutazilawa suna rinjayar da hankali ne kan komai to wannan shine abin da ya sanya sai ya koma zuwa ga mazhaba na ibnu kullab shine a shi ya kusa da gaskiya a wannan lokaci a gare shi a iya fahimtarsa na'am eh izra'ahu khairan min mazhab al-i'tizal domin ya ganshi ya fi alkhairi fiye da mazhaba na mutazilanci na'am Nau amma. eh wani nau'i li'annahu yuthbitu ba'da sifat domin kula kullah yana tabbatar da ainihin wasu sashen sifofi wani sifatul aqaliyya sune sifofi na hankali yana tabbatar da wasu sifofi na hankali guda bakwai summa inna bana kullab la yaqulu bi wujubi shay'in ala Allah sannan Ibn kullab ba shi da aqida mutazilawa na cewa aiko manzanni wajibi ne akan Allah bayar da lada wato sakawa mai kyakkyawan aiki da kuma yin azaba ga mai sako wajibi ne akan Allah shin wannan aqida kai aiko manzanni wajibi ne akan Allah shin wajibi ne ga Allah ya aiko manzanni ko kuma aiko manzanni ganin dama ne ga Allah akwai wani abu wanda yake wajibi akan Allah to yana daga cikin abin da ya bambanta motar dilawa da sauran mutane su suna cewa aiko manzanni wajibi ne ga Allah sannan bayar da lada ga mai aikin alkhairi dole ne ga Allah sai ahlus sunna suka ce babu abin da yake dole in ka ce dole ne ga Allah wane ne ya wajabta ma Allah ne waye wajabta miki wa ma ala lahi umurul tuftarat hmm. babu wasu al'amura da ake wajabta su akan Allah Allah subhanahu ta'ala daga cikin sifofinsa fa'alun lima yuri Allah ta'ala mai aikata abin da ya ga dama ne an gane Allah ya fa'alu ma ya sha Allah yana aikata abin da ya so to wanda ya aikata abin da ya so za a tilasta mai kuma wanda yake da siffan fa'alun lima yuri zai yi kuma a ce an tilasta masa Allah fa'alun lima yuri to su kuma sai suka ce Allah ta'ala dole ne ya aiko manzanni a wajen ahalus suna aiko manzanni ganin daman Allah ne in ya so ya aiko ya so ba zai aiko ba an gane wannan ko sannan bayan da na ga mai aikin alkhairi in mutum ya aikin alkhairi ganin daman Allah ne babu wanda ya ci da samun Allah Allah shi da kansa ya ga daman zai ba mutum lada na fatan gane wannan to saboda haka ibnu kullab yana da wannan fahimta mai kyau akan wannan matsala ɗin na cewa sakawa mai sabo wannan ba dole bane ga Allah sannan aiko manzanni ba dole bane ga Allah nan fa haja ala min wali sai shi Abul Hasan sai ya bi hanyar ainihin Ibn Kula kan wannan matsala din wa ba aqidatahu fi ba asma'i wasu fadi. ya kudirci iya Ibn Kula a cikin babun sunayen Allah da sifofin sa kadar da kuma abin da ya shafi kaddara ka san mutazilawa suna da aqidar qadariyya su mutazila suna inkarin kaddara ba su yadda da kaddara ba an gane su aka yan mutazilawa ba su yadda da kaddara ba to rashin yadda su da kaddara abul hasan ya daɗe yana ta shakka akan abu to daga baya da ya zo ya ga ibn kullab ya yarda da kaddara sai ya zo ya kudurta gidan shi Na wa aidan anna al la yathbutu wa la yujadu al-ma'arif qabla shar kuma ya tabbatar cewa lalle hankali la yuzbitu wala yujibul ma'arif qabla shar hmm. cewa lalle hankali baya tabbatarwa kuma baya wajabtar da sanin Allah kafin shari'a an gane ba zai yi hankali ya karantar da kai sanin Allah ba kafin shari'a ta zo ana sanin Allah ne ta hanyar shari'a qul in dalaltu fa inna ma azillu ala nafsi wa in tadaitu fa bima yuhi ilayya rabbi ka ce musu idan na bace na bace ne akan san raina Allah ya ce annabi ya gaya musu idan kuma na samu shiriya na samu shiriya ne fa bima yuhi ilayya rabbi saboda abinda ubangiji na yi min wahayi to sun mutazilawa suna ganin ko da Allah bai aiko manzo ba dole ne mutum ya san Allah kuma dole ka bauta wa Allah to yaya za a yi mutum ya san Allah ya bauta ma Allah ba aiko manzo ba suka ce ta hanyar hankali ba kana da hankali ba ai tunda kana da hankali kai tunani hankalinka zai iya nuna ma haram da halal sannan hankalinka zai iya nuna ma sifofin Allah subhanahu wata'ala kuma ji wani ayi to saboda haka su suna ganin ko da Allah bai aiko manzo ba Allah zai yi azaba ga duk mutumin da bai bauta mishi ba to sai ahlus sunna suna tambaya kenan in haka ne menene amfanin aiko manzo kenan tunda dai ko da ba aiko manzo kana da hankali ku fahimci wannan ayi to wannan aƙida ta mutazilawa aƙida ce mummuna inda a ce hankali na tasiri zuwa manzo bai da wani amfani an gane yayi Allah ta'ala ya kira mutanen duniya gaba ɗaya batattu kafin zuwa manzon Allah huwa allazi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma wa in kanu min qabl lafi dalalin mubin hmm. tun kafin zuwan manzo wato kafin mutanen mutanen duniya gaba ɗaya suna cikin fata ina fatan gane wato Allah ta'ala bai ce ainihin mutane akwai shiryayyu masu hankali da suke amfani da hankalin su ba ashe da a ce hankali yana tasiri da aiko manzan Allah bai da bai da wani amfani kun gane wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa anqazakum minha kun kasance kuna gabar rami na wutan jahannama sai manzo Allah ya zo ya kwace ku daga gare ta to ne amfanin zuwa manzon Allah kuna da hankali ashe hankali shi ma manzo ne na kai? ko zuwa manzon Allah bai da wani amfani to saboda haka sai Abul Hasan ya zo ya dauki fahimta na Ibn Kullab cewa sanin Allah na'am na'am wa anna Allah la yajibu alayhi shay'un a cewa wa anna wa anna al-ulum wa in hasalat bil aql cewa lalle ilmu muka sanin Allah duk da suna tabbata da hankali walakin la jibu illa bi shan sai dai baya wajaba sai da shari'a ibn kullab ana iya gano Allah da hankali amma kuma bin wannan doka din in ji shi sai wajaba sai da shari'a Allah ba zai maka azaba ba sai ya aiko manzo ka gibi wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'asa rasula wa anna Allah la yajibu alaihi shay'un kuma lalle Allah babu abin da ke wajaba akan shi bal in an ala ala al-ibad fadli a idan Allah ya yi ni'ima ga bayinsa yayi ni'ima a gare su ne da falalansa in azabahu fa bi adali idan ya yi azaba ga al'umma yi azaba ne da falalansa da adalcinsa an gani! wannan shi shine aqida na ibnu kulla kaɗan daga ciki na'am to yayi go insha Allah za mu ci gaba daga nan Ah, kuma eh. inna abul hasan istaqarra amruhu akhiran sannan lalle abul hasan istaqarra amruhu akhiran da an kana mutaziliyan wato al'amarin shi ya tabbata a ƙarshe bayan ya kasance ba mutazile summa kullabiyan sannan na biyu ya zama to dan kullabiya ala aqidati salaf sai al'amarin shi daga baya ƙarshen al'amarin shi zai tabbata mai akan aqidan salaf allati ja'a bi al-qur'an al-karim aqidan da qur'ani yazo da shi wa sunna hmm. abul hassan ash'ari ya mutu ne akan akidan salaf dan salafiya ne shi bayan ya mutu abin kafin ya mutu an gane wannan ko to kun ga wannan shine mataki na ƙarshe da abul hassan ash'ari ya mutu akan shi na'am na'am kenan masu fikira nan na addadiya inda sai dafi akan malamai yanzu ga wannan matakin da ya bi a hankali hmm. kuma ba wanda ya ingiza shi wajen misali to in su ne a irin tunaninsu misali akan wannan tun da ya yi wancan matakin ya bari ya zo wannan matakin za su ƙara ingiza shi waje ne kuren za su ƙara ingiza shi waje ne tunda su kullum ba sa yin uzuri ga malamai su masu afkar haddadiya ko ba ka ba mm. su kullum yaya kawai kamar suna neman aibin ka ne kawai su aibanta ka to duk mutumin da ya zan baya uzuri ga jama'a to shi ma Allah ta'ala ba zai mishi uzuri ba in wani ya yi kuskure ka ɗauka dama dan adam ne zai iya yin kuskure idan yana kusa da kai yana raye an gane musamman yana kan sunna ka zaunar da shi ka yi masa nasiha ka nuna mai abin da yake daidai an gane wannan aiki saboda haka ka yi nakadin kuskuren shi amma ka kare mai mutuncinsa wannan shine fahimta mai kyau na ahli sunna Allahu a'lam Thank da tambayar da ake wai abul hassan lokacin da ya zo ya fahimci aƙidar imamu ahmad shin akwai wani malami ne da ya zauna da ya wajen shi ya karatu babu inda tarihi ya nuna ko da ya zauna ya karatu wato littattafan hanabila ya ɗauka ya yi ta fa'idantuwa da shi har ya zo ya fahimci aƙidar salaf an gane wani ko sau shi ne malamai suke cewa idan mutum yana da ilimi zai iya ɗaukar littattafan manyan malamai ya fa'idantu da su ko da bai yi karatu a gabansu ba mutum na iya zama malami ta hanyar karance-karancen littattafan wasu malaman in Allah ya bashi baiwa kuma Allah ya bashi ilimi amma in san samu ne inda zai yiwu an fi so ka yi karatu a gaban malamai idan ba zai yiwu ba Allah ya baka kayan aiki ka san larabci da kyau ka san nahawu ka san sarfu ka san balaga ka san adab ka san arus ka san kaza sannan ka san fikihu ka san kaza ka san kaza an gane wannan ko to za ka iya ɗaukar littattafan da malamai suka rubuta ka karanta ka iya gano wasu abubuwa game da aƙidinsu so da haka abul hassan wato gano aƙida na salaf da ya yi ba wai ya zauna ya yi karatu a gaban malamai littattafan yan hanabila ya ɗauka ya karanta sai ya zo ya gano cewa aƙidan imamu ahmad shine aƙidan da ya fi cancanta shine aƙidan da ya fi cancanta ya ƙudurce shi an gane ko sai ya ɗauko wannan littattafai ya karance su kuma ya fa'idantu da su ya zo ya tabbata akan aƙidar salaf a rayuwar shi na ƙarshe kun gane ga ma al'allama nasiruddin albani shi ma babu wanda ya zaunar da shi ya karantar da shi aƙidar salaf karance-karancen shi bayan ya yi karatun zaure a wajen baban shi baban shi babban malamin zaure ne na hannafiya kuma yana da fahimta ne na ash'ariyanci da sauransu ina fatan gani. amma Nasiru zai albani ya bayan ya karatu a wajen babansa karatun littattafan fikihu da wasu littattafai na nahawu da sauransu ha eh, littattafan larabci har baban shi ma da ya sa shi a irin makarantun zamani din na Nizamiya daga baya ce shi baya san irin jayayyen nan na zamani bai san dan ya zo ya kwaso mai wasu abubuwa kawai sai tsayar da shi akan karatun zauri to mafi yawan karatun albani karatun zauri ne daga baya ya zo yana ta bincike yana ta karance karancen littattafai har kuma sannan kuma akwai wani bawan Allah a nan Misra wani babban malami wanda ya daga tuta na ya daga awa salafiya a zamaninsa shine a Sheikh Rashid Rida hmm. wannan malami ya yi tasiri ga rayuwar Nasiru bin Albani an gane malamin babban malamin hadisi ne ya yi ta rubuce-rubuce a cikin wani jarida ana kiran jaridan almanar ba na manta ba wannan jaridan almanar to ya yi ta rubuce-rubuce yana ta rubuce-rubuce to wannan rubuce-rubucen da ya yi albani duk sanda aka rubuta wannan wato sanda ya rubutu kan hadisi albani na ɗauka ya karanta yana yin filla-filla da hadisi yadda ake inganta hadisi yadda ake hasana hadisi yadda ake gane hadisi da ifi yadda ake gane hadisi maudu'i albani yana ta bin shi yana karatu yana ta bin shi yana karatu kafin ka ankara albani ya zama muhaddis ta hanyar bibiyan rashid rida na fatan gani. a jarida yana karantawa haka ya tsaya ya yi mumarasa ya ɗauki littattafan malamai na sunna malaman hadisi yana ta karantawa kafin ka ankara sai albani ya goge kan ilimin hadisi har shi ma ya fara rubuce-rubuce in ya rubuce-rubuce sai ya bayyana da rubutun sai ya ga rubutun an yaba ma wannan rubutun to da haka hankali hankali littafin da ya fara wallafawa na farko tahziru sa'i da sajid ittikazil umuri masajid to wannan littafi ya yi shi ya yi takarijin littafi, kuma littafin duniya ta yaba daga nan kawai sai cigaba da rubutu ya cigaba da takariji saka wani lokaci zaka wani ba shi da malamai da yawa amma ya samu wasu malamai sun sa shi a hanya daga baya kuma sai ga shi ma ya cigaba da bincike zai ƙara wani abu akan ilimin da aka karantar da shi to ilimin hadisi daga ga Nasiruddin Albani ya yi shi ma ya bada wani kokari sosai wajen ƙara bincike kuma malaman duniya suka tabbatar da cewa lalle ya iya kaga su ibn bas da kuma manya-manyan malamai sun tabbatar da cewa lalle wannan malami a wannan zamani babu malamin da ya fice kan ilimin hadisi kamar ibn bas a kaman al-albani amma al-allama bin bas yake cewa akwai wani hadisi a cikin musnad na imamu ahmad manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allah yana aikowa cikin duk wani shekara ɗari Allah yana aiko da mutumin da zai zo ya jaddada addini sai ibn bas ke cewa ni a iya sani na in bai zaman juna siruddin albani ba to ba san kowa yi bane na ba san gane to kaga irin wannan ji yana faruwa babu talazu tsakanin a ce wai ka samu karatu a ce wai dole sai mutum ya je ya karatu a jami'a babu wannan dalilin manya-manyan malaman da suka yi fice a duniya mafi yawan su karatun jami'a ba mafi yawan sun yi karatun zaure ne a wajen manyan malamai kuma duniya ta zo ta shaida cewa lallai gugagu ne su yanzu ka ɗauki malamin malamin hukumi Allah ya ji kansa karatun da ya yi gaba ɗaya na jami'a diploma amma duk iliminsa gaba ɗaya ya fi professor ma ilimi ko? so karatukan da ya yi karatu ne na zaure a gaban malamai to ba shi kenan ka duba duk manyan malaman Najeriya da ka dubi za malaman zaure ne yan kaɗan ne za a ce an samu malami da kawai daga jami'a ne zai zan baba malami wannan shi ne saka ba wai kamar yadda kai tambaya ba babu talazum malami in Allah ta'ala ya sanya yana so ya aiwatar da shi sai Allah ya bashi fahimta da zarar zai karanci zai yi karatu a gaban malamai ko sai da Allah yana ta ƙara buɗa mai yana ta ƙara sanar da shi abin da bai sani ba Eh, almuhim dai malami ya ci tsoron Allah ya yi abin da yake tsakanin shi da Allah shi ke na Allah shi taimake mu eh. Eh. Ai alaƙa da bokanci kuma abin da ya kawo shi rashin aikin yi. malami yana so ya karantar da addini tun daga safe har dare yana karantarwa baya sana'a yana karantarwa wani malamin ma saboda tsaban son ya karantar da ɗalibai yana karantarwa kawai ga gyada a gefensa ko ga aya yana ana kan baki ya wurga gyada a bakinsa saboda baya son ya tashi yana so ya ta karantarwa din amma matsalar shine babu aikin yi sannan kuma su ɗalibai din ba su ɗauki nauyin malaman ba to wani kuma mai raunin tunani sai tunanin bari ya ɗan ringa dabaru tun da dai hanyar abincin baya zuwa to bari ya ringa dan dabaru to dabaru ya kawo daga dabarun nan sai aka faɗa cikin bokanci na hakika a gane dabarun yaya za a yi a yi surkulle a ce an yi a ce an yi bokanci daga bayan sai bokanci na hakika ya bayyana kuma na ba san gane wannan to wannan shine amma asali wasu malamai da yawa tsakaninsu da Allah suke so su karanta to amma raunin tunani tunda ba ka ban kana karantarwa ya zama to kana ganin cewa a baka da aikin yi ka je ka yi aikin ka karantarwan wani zai dauke maka eh. shi karantarwa fardu kifaya ne kamar yadda imamu zarnuji mai ta'alimul muta'allim yadda ya faɗa ya ce karantarwa fardu kifaya in an samu wasu dauke shi kenan an fahimta ai yana zama fardu ayin ne idan ya zama to babu wasu malamai sai kai to ka fahimci cewa kai din nan kana buƙatar sana'a tunda ba ka samun taimako wajen wani shikenan sai ka je ka sai ka ajiye karantarwan ko kuma ka sa lokacin karantarwa na musamman kawai lokaci yayi kawai ka fita neman abinci ya fi alkhairi da ka zo kuma ka buge da ainihin roƙo ko ka buge da bokanci wa ya billah gara ma maroƙi da boka ko eh shi maroƙi ya fada cikin kuskure ya zubar da mutuncin kanshi amma boka kuma ya yi ridda wa ya billah insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika to insha Allah za a nemi taimako a bincike lokaci yayi ya dan ja a taimaka